bakin daji baya kukanka wurin zaki wannan mutanen gare kun haɗu da masifa mara adadi tun da toron zaki ya hatto ya gare ku kun haɗu da masifa <laughs> ba zai baki na ba zai shiru ba da kira mu ka ladidi kina ina ne yani umma ina kika shiga ne ana tafa man kiran ki bacci sannu ladidi ba bacci da wani aiki ki goma biyar ki ki dangwale biyar ai ba bacci ibrahim zaki ya zo ba labari naziru kore ya zo ba labari jine da sheshe ya zo ba labari jidani badan zuri ya zo ba labari yaushe ba labari hajiya ladidi waye a ciki zai fito Abato ai ka san aure nufi ne na Allah in lokacin sa bai ba ba yanda zan yi. Ni na haife ki ni na san wannan na jima da sanin wannan duka ba ki zo duniya da san wannan. Rabi ina jin kina da wani wanda zaki haɗa yarinyar nan da shi ne ko babu? Oh, ina zaɓin ka ai shi ne zaɓi na. Alhamdulillah. daga yau na haɗa ki da daushe. Eh? Daushe? Ni da mama shi da uwarsa malam. A ah, wala ba zai yi ba. Yes. Eh ba zai yi ba. Baba. Ba ma shirya da baba uwarsa. Ni ba. Ah. Ni ba ina hiri da babansa ko ba na hiri da babansa ina ranar Shirin ka da naka daban na. Ita fa. ta san wata kin san uwan shi za ka yanke hukunci tana so ne wa ka tambaye tana so ke dalili kina san daushe kuma kina san daushe kin ga ya ta gari ke billahi azim idan ana samun yaya irin wa'annan na rantsi da manzon Allah ba fitinannu a gari shikenan yanzu an yake hukunci a tuni ita za ta zama zaman aure kuma ta yadda da hukuncin da mahaifinta ya yi mata ubangiji ya miki albarka duk yaya masu bin umarnin iyayensa Allah ya musu albarka shikenan ba kamar kuma eh? dama au ke kina ji kina da wani abu a to ina da shi mana me kike da mun kike da kayan ɗakin da zaki ba zaki lara mana kayan ɗaki kuma da ni kuma ba da iko da ita sai kai ne kake da da ita kuma ga matsala a ciki na gaya ma amma kuma ka kauce ba ku ka sa kanku ba kowa yi aka yi muku aka je ku yi gaba to shi kenan Allah ya zaba abin da ya faru Daga haƙoran yaushe ta shigo gidan ka zuba haƙoran ke da ke ki buɗe haƙoran ki dariya ke wara-wara. to aka gani tsakanin ni da ita ma ka ga wanda zai riga yi wani magana ke za ki fara yi Allah sa ta ansa so kar Allah ya sa ta ansa ki ke ta dan manzon Allah duk abin da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam magana ta kare inda kike wannan ki zauna da shikenan duk kuma abin da zaki yi dan Allah amma idan kike dan wata manufa ba da ba kokon ma na kasa zuwa in sha Ita kokon ma kai to yanzu saboda Allah yanzu haka za mu zauna a garin nan a zuba ido kawai kaga daidai da mata yanzu ba za su haura jeji su je su je su je su je unguwa ba laifin waye laifin mutanen gari ne mm, me yake toron menene toron zaki yake toron zaki toron wane ne me zai hana a garin nan mu matasa irin mu muna da yawa kuma su 'yan dattijan ba za su iya ba mu haɗa gangari mu haɗa ƙarfe da ƙarfe mu je a yaƙe shi cikin zazin me kake tunani kai na turan zakin nan fa kake tunanin kuna da yawa Allah shi ma fa yana da yawa to kai ba fa toran giwa ka ce ba toran zaki fa ina zuwa ka san kuma ko ajeji ina zuwa ko ajeji eh, zaki sarki ne kai ka gama ka san toran zaki Hmm. ba abin da ya fi gadara da shi irin bindiga ko hmm. daga bindiga sai me sai adda ko an ce yana da adda to sai kuma me kai to wait me zai sa mu ba za mu tafi da gurnet ba ai ba gurnet ba ko me ka je da shi munan nan a cikin mu ko kirdajiya ba mai maganin ta ballanta na hauka ko bindiga Ko kuke kai ya mara Allah za a ji ba ita zani sai mu zauna suna cutar iyayenmu muna ji muna gani da sauran yan mata wanda ya kai kansa ai shi yaje kana ji fa kwanaki yan biki ne suka tuba aka yi musu wannan cin gatsale to dan ne mu ba za mu dau mataki ba na samu labari an rama ma haka aka yi masa to kaji muna ji muna gani to eh. ni ba zan iya zuwa ba to ai kaji ni kuma ma da ya bi mu addu'a ya je ammar ballanta namu kaga barkan huhu ma kai na zo na same ka mai dan magana eh akan ya za a da lamarin ko eh To amma kai na ga kana ƙara kashe mun jiki. ka. Kai dama matsoraci ne. Na naji Muna ji muna gani za a cuci iya mu. Nan ne mu mun kasa komai. Ai ni da mun saura ni kadai. Yanzu in Sannan zo ka canje ni a ƙara sani kenan. To yanzu mu in ba mu tsaya mun zage dantse ba. Ba Ya za a yi miyaki toran zaki. Ba zai yiwu ba je ka. Eh. Je ka. Ha ba. Ka bani kunya Allah. Sai ka zo ka karba. Yanzu ne baka ji ba. Je ka. bari ai ni tashin ma ka kashe ah, min jiki wait ka ji yaƙi dan zamba ne yawwa ka dai gane mutum ya jinka shi ai dan zamba ne to yanzu kaga shi toran zaki eh ai matsalar sa na'am kana cikin tafiya nake jin eh. sai dai ka ganka tsakke su ko eh to me zai sa ba za mu kin gonko da zamu dauki mutane da yawa mu zagaye dajin da suke haka ne da kibiyoyi ba mm, ko ba haka ba kwarai na na san in kai shigan nan taka fa kai kansa zakin idan ne shiga a gona nake jarumi kaji kaji Allah kuwa ba za ka gane ba a gona nake jarumi maboraci ne kaji yanzu ina kai yanzu ni koko zan je in sha to mu je ni ma dan sha da ni to mu je bakin daji bayan kuganka wurin zaki bakin daji wannan mutanen gare kun haɗu da masifa mara adadi tun da toron zaki ya hatto ya zanzo gare ku kun haɗu da masifa eh, ya kokari to madalla abin da isa na zo gurin dan na karantar da ke kuma dan na fahimtar da ke me zan karantar da ke kuma me zan fahimtar da ke kauna ni dai kaunar ki nake yi kuma abin da yasa idan kika aure ni ke kanki ke ma kin shiga tarihi tunda ni gidan mu gidan jarumai ne ne magana ke ta jarumtaka a garin na aka ce in aka ce gidan mu to ta kare gidan jarumai ke na sunan gidan mu kuma abin da yasa kika ga ba na kaunar a ce kin auri wani ba ni ba saboda za a rinka kwatanta ki kin ga na farko biki auri jarumi ba to ke kanki ma biki san me ake nufi da jarumtaka ba saboda haka ki taimaka ki karanci me nake nufi kuma haɗin kan da za ki bani ki ban dama in kika ban dama ni kuma zan turo zan turo iyayena a yi magana ta faru ta ƙare eh kin ji abin da ya kawo ni Ya To. kishiya Ba kishiya. Ba kaɗai kurin zan idan aure da zaman lafiya kuma akwai adalci to ba san ƙaro kishiya ba. Tun dan kishiya ta zo sai rigima kuma ta zo sai a kawo rigima gidan. <laughs> Eh, eh ai abin da ya sa za ki karanci ma ba zan miki kishiya ba ko za ki ga ni da aboki ni kaɗai nake yawo. Eh ba ni da aboki. eh ba ni da aboki to shi yasa in na aure ki ma babu ki eh daga aure da kuma sai mu tsaya wala kishiya da kuma sai ke kadai ki ai ta kin fulata ki ai ta kuma ta ba fulata na ki bare ka ce haka goyi a a bai na shin wanda wanda ya haifi jatumar mu har har da drogan har da drogan in ya zauna kan kafan saniya sai sai bare ba sai wuna kan kafan saniya har da drogan ya suna abin sunan kakana ne har durogan eh. wani lokaci in ya hau kafan saniya na bangaren hagu sai ya sallar a zahar da la'asar har magariba kuma ba faɗuwa yake to <coughs> na gode mm, na gode kuma karki manta suna na daushe mai da baibai dan gidan sahura mai dan wake <laughs> ki ta na oga nusa mai kukuma ne duk kirari na ne kwarai kwarai ko duk kirari na ne zan koma sai an jima eh sai an jima ita eh, na kai da gogo Allah sai gaggabi ai da kin ga mun ba ta da lafiya da na taho mata da maganin zazzabi auto akwai maganin da zazzabin da zan kawo muku in dai Allah ya sa ta sha ko in Allah da za ta warke eh kusa mai mallafa za ka haɗiya da kunun tsamiya eh na gode na gode na gode bye bye to to ku yi da jikin aba a jera a can gefe a dinga a hankali Baba buhu fa ya fashe. sai a sai a mu gyara ranke ne ne a barka ne ke ba ni na gajiya kin zama naga ana ta shiga da kaya nan eh. wallahi a a ikon Allah to wannan su kuma me a cikin ruwan baba wannan kowane buhunan da ka gani ya kai jaka ɗari wannan eh jaka ɗari a wannan ɗan mu kalle. makalle mu kalle abubuwan da ake da shi suna da yawa Kacin safe na ga ana ta shigowa da shi ake sinadari ne da ake fitar da wannan abu ake hada a fitar da abincin kifi abincin shanu yadda za su nono a tatsi nono a tatsi nono jarka jarka wannan abun na mun tafi kalle a yi isa da shi irinsa a kasar da kasar waje ake kashi irinsa yariman dutse yake ba shanunsa. Ni ma shi ya gwada min yadda zan dinga siyowa ya kuma haɗa ni da masu siyarwa. Ikon Allah. Eh. Ta shi kenan. shikenan to to sai anjima baba sai anjima baba sai anjima jima ma musamman na zo in tambaya saboda naga ana ta shiga da shi ai a galla kazara a cikin sati guda na kan kawo tirela goma wannan abu wannan da kake gani a nan kuma ake ajiya cikin nan kuɗi na kaf da na tara ma ni da ta maka din nan na tara a shikenan sai anjima sai anjima. jima in ka samu mai shehu wanda yake da bukata sai ka zo kai min magana to ma ne kai sai ai ma a sauki to alaji shehu alheri ba da shi da ka zan cire maka kai kuma ka dora rabin jakar shi ba a rena shi ka ga mutum a bushe kamar kilihi ya kwana ya zo ya taya kaya ka rena shi ba a renawa ba renuwa gidan ibro na zo gidan ne tun za to rafa zaki wanda muke jin labari kwarai kun da shi mun mun ya tafi da shi amma bai bige ba ban bige shi kuma bai san man na sa amma ba ya gamu ba ba gamu ba ba gamu ba amma na ta kallo toran zaki ina bin toran zaki sai ya gwab sai ya hada gidan eh na zo gidan ne ba da a ah, na san ka ina ba gidan ya ibro ya fito mm. na ce to toron zaki ya ce wa na ce toron daki. na ce to toron daki ma tsoron sa yake shi ne eh, ashe sun yi har tabu kwarai ashe sun yi har tabu da toron daki. ya kure ta ce shi kuma yi ragu da takwar gida to ni ban yadda ba abun fa da mamaki na ga baka ji ban yadda ba <laughs> to yanzu ya ce inna duk nan ake tsoron toron zaki a cewa ibro ibro ya kore shi toron zaki mm. duk kirin ka eh. kuma duk biyar ka ka gurin toron zaki sai ka zama baka da kiri to abin da na gani kenan amma kuma ni abin da nake gani abin mamaki kuma gashi ka ka ce iburo tsoron iburo yake ah shi iburo ne yake wai toron zaki toron sarki amma ni ban yadda ba ni ah, na san toron zaki fa ya fi karfin iburo nake ga ya wuce wai wannan magana fa a ba a duba ce kai na kuma ita ka je gaba kai ma ka na ga a a dama wannan ai eh, ka faɗa a gidan ma zan rinka kewaya ba to duk wurin da na je zan faɗa ni da mun kun sani da rahoto a a muri da wake tim a a to Allah Allah na tuba kai ma gidan rediyo ma haka ya ganka ni zan ko to eh, kuma bakar abin alƙawari da muka yi yawwa a yi baka manta ba maganar adashi ba ya ku fara ni ma yanzu shi ke so wannan ya bada naira talatin. to to saura naka yanzu kai ne ban gani ba jiya ba za ka gani to saboda ni jiya ma ban karya na kai magana ba ban karya yanzu ka amsa sai yi na fara buga ka dauke wuta da zai yi barka na ce na fara buga ka dauke wuta da yar bai Oga! Oga! Oga! Na ɓaci Oga! Ta ɓaci. Oga ta ɓaci. Mutanen garin nan sun tayar mana oga. Eh? Mutanen garin nan sun tayar mana. Ba dan samun nan ba oga da yanzu sun miƙa ni. Kowa sai ya sha wuya a nan garin. Sai mun kona garin. An gama. Kai. ita takarda an gama uga. kai kai shiga mai kyau ka kai musu sai oga sai an kone garin an gama abin balan ajab abin ban dariya ne ba kai wani <laughs> abin ba a ita hukuma ta fi karfin wasa a awa wasiƙa ce turan daki hmm. yace a karanta to karanta Allah ya ko amma karanta ka sa lillahi wa inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un yalla bai kai yanzu mafita to ai sai da Allah ya damu dan dauda aka bari dan kai da kai yanzu mala Allah ya tabbata za a yi ta zama ran kai da ni da shawara ba zama za mu yi mu zuba ido ba wannan matsalar matsala ita ce mu ɗauki maganan nan a kai ta babban fadaran kai da don a kawo mana ɗauki da mayaka da waɗanda suka san tsiya tsiya cikin su ranka gaskiya ne wannan amma mai shiru ba zai yi ba amma kuma dan ranka ya daɗe kar a dinga ta kalkalewa dan mu an taɓa mu manje mm. na tsufa ka da komai wa ni da aka balle min zato zato aka kwashe min tamakal tamakal duka buhu buhu hmm. a yanzu wannan ba ta chemical ake ba mun ba ka da Allah yawa ta ta al'umma ake gaba daya wannan shawara ai ko ku kawo ta ba iya wanda shi ne san san ya suka zo ka. eh barka barka la ilaha illallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san da suka zo ka. Eh, eh, eh ranka dade na sun kai da kanka sun kai da kanka sun kai da kanka ka san da suka zo gurinka Allah turan turan baki nan kai ne hadabi na a guje eh hanya ce ta so ka ga inda na shiga hanya ce ta kawo ni hanya ce ta kawo ni na eh, kai ni kana ba bunda ba ce dai wuta kurin ne maka addu'a to ba kare ba mu ba mu kawai ba mu ya ka ka aka ce ka sai da shanu shekarun jiya eh daman su ne nake kwana a kansu gobe in ka ga wani haka ai ko zan kara mana ka kara masa Allah ya saka dalhi ka ko eh to na gode na na gode ki da zan da can baki tuhume ni kafin a auren auren baki bincike ni ke ni ji sana'a ta ba sai yanzu da kika ga kin koshi tukuna duk kin dan yi kuma tu eh? yanzu da yake kin yi kumari a bari ki bincike to ba ki da sana'a da nake ke dai ki ciki koshi ke gida hakki shekaran biyu yau ban san me sana'a Ina na ka sai dai ka dinga zagi eh? ka gaya mun me ka ne kai wanke gilas ban gane wanke gilas ne da wanke gilas to au ko a ba a tafiyan nesa da ke amma duk wanda ya san danja ya san birni to ya san mu ya san in an ce wanke gilas ya san aikin za ka gaya mun sana'a wanke gilas din ba sana'a bace ba sana'a bace ba za ka gaya mun ba Ba za ka gaya mun ba? an kuma duk ranar nan in same ki a gidanku ko kuma duk ranar da suka gaji da ke to su same ni a gidana in sun gaji da ke sa na da ke abu mai sauki wadda wando ta kan yau mata ma yanzu sai mace ma ka ga, tunin nan matan haifar su ake birni banda ma sau ɗaya da aka haifi nan mutacen tsuguna a nan ko ce ta zo a nan gurin tsuguna akwai kuma na shiru mana shiru ai mana shiru na ne waye mai adda cikakken azzalumin nan wanda tarihinsa ya kewaye kasar nan ba maganin nan ba ya zama dan fushi yadda na tsani shi dan haka na tsani zubairu da dina siyar da tabar wiwi da yake siyarwa akan wa dalili mai ɗana suleiman ya maka kake ba shi wiwi da kwaya ya haukaci ni tsoho wanda ya ga shekaran jiya ya ga jiya ya ga yau kuma yana kan ganin gobe sana'ar da yake tun yana da kuruciya ai gwanda mu tsire shi da matasan da yake haukatar mana ka sani fa shari'a ta ubangiji ce ta ikon Allah ce ta baiwar Allah tawakkaltu yi ko zan iya rayuwa idan babu ke ba da burin da ya wuce in mallake ka a rayuwa da kuma ta aure ka wallahi gwanda in shaƙe ta ta mutu tsakar dare ka ɗauki gaban duniya ka ka ɗaura wa zubairu yau gashi nan Allah ya jarabce ka da san yarsa son ka yayi nisa a zuciyata babu abin da zai hana mu aure. Ai kuwa ba za ta aure shi ba. Dama mu'allim ne sauran tokaltu? Ya yi barna mutukar barna. Gashi Allah ya so ya komai ya jefa bukatar ka a hannun maƙiyanka. Ba ki ga halin gidanku ba da irin munanan ayyukan da ake aikatawa a gidanku. Ina ganin baka da kunya. Har za ka furta min irin wa'annan maganganun. Kada in sace ganin ka da kanwata. Na gaya ma ka fita a banza jahilin malami wanda bai san me yake yi ba Tare dai mu fiti fiti da juna shi da kansa shedani ne Fir'auna ba shi ya haifi annabi Musa ba amma shi ya rene shi wani dan fashin ya saci danka in Allah ya ga dama ko shine silar kiriyarsa ko kuma silar hallakarsa kariya kake sarki kariya idan ya mutu wuta sai shiga ko aljanna. Wai wa kake ne? Wata ne bai aikata ba. What? Ni kamar da komai oga mata ne mata ne oga kawai kai kake bukatar haka farin ciki oga su ma gaɗa kawai ma gaɗa ba kuɗi to ai gaɗa guta ranka da guda guta guda ai guda ba ba na ji Khadija lafiya biyar lafiya nan lafiya kuwa ba lafiya kamar ya me ya faru inna lillahi wa inna ilaihi wa wace irin magana ce wannan kin gaji da zaman aure amma kuma kin ga mahaifiyarki ba ta gaji ba tunda tun kafin a haife ki nake tare da ita to sai dai ki juya ba za ki shigar min gida ba ai magana da kika faɗa min ce ta so samu dai ba ta yi daɗi ba me yake faruwa to gaskiya baban yau shekarun biyu da yi da yi da baba ban san sana'ar shi ba hai na yi ya gaya mun sana'ar shi ya ki baba duk wannan tsawon lokacin baki san sana'ar sa ba wallahi ban san sana'ar shi baba idan na mishi magana sai ya ta zagi ni ban yarda da shi ba ya ta zagi na gaya mun sana'ar shi har yau ban sani ba abun hadda zagi hadda zagi to ai wannan maganar ita ya kamata ta fara faɗa min ba ki zo ki faɗa min ki ce wai kin gaji da zaman aure ba har kika sa raina ya ɓaci na tashi ina faɗa miki maganganu ma da ni ba su yi min daɗi ba to tun da haka ne shiga cikin gida ki faɗa mahaifiyarki in na dawo daga masallaci za mu tattauna zan yi bincike amma dan gaba shi aure gyara shi ake ba targaɗa shi ake kuma kada ki faɗa ki wannan ba ba ce ki faɗa mata ga abin da yake d a m u ki t a k a m i k i kullum muna nuna mu ku rinka sanin me za ku magana an za a faɗe ta a rika tattauna m k e kin ga m i gidan naki can b i o na. Salamu alaikum. lafiya kalau alhamdulillah madalla wajen malam ka ne eh. eh to daman gidan naka zan je kuma ka kaya tsinke a gindin kaba wato abin bai ji dadinsa ba yarinyar nan ta zo ta kawo 'yan koke-koken shi aure ba gurgunta shi ake ba miƙar da shi ake kuma tun farko ita ta kawo ka ta ce ta ganka tana son ka na ce to ta yi hakuri ba na son wani bincike don Allah don annabi abin da ake mata wanda bai kamata ba don Allah a gyara ku zauna lafiya yi ma ba a mata eh, eh, a zauna lafiya eh, saboda shi korafin ba shi da daɗi da abin da ya kamata a yi mata to yaro a ci gaba da yi mata don Allah a kyautata mata to ina ganin ke ba sai kin koma gida ba dama haka kike tuba ki je da komai ba ki wuce ɗakin miji eh, in ya kulle ɗakin ma amma kullun zai baki i baki duk ma da yanda za ku yi dai ga yanda dai mai gidanki ne halak malak eh na da na da da da na ɗanyi kwana da wannan magana yaro a ɗan samu abin da ba. dan Allah kuma dan zage zagen dan zage zagen a daina yin sa da Allah eh eh to yake nan dai hmm, to ta dasa su ko eh. yanzu sana'a ta yake zo ka so kika ga mun yi ke ba mun yi sana'a ka sani kai ma sana'a shi awon shinkafa yake da masara oh, guntu yake aunarwa guntu yake aunarwa kakka zargi baba na yayin dosa ke da yake aiki Kadin me sana'an ka ba ka gaya mun aikin ka ba gara ni baba na yana an san sana'an shi kai ba ka san sana'an shi zo mu je gida zo mu je gida zo mu je gida ni in an yi allura sirinjin ne nake tara ni ma a asibiti nake aiki na sani yanzu da ka gaya mun ina ƙarshe shiga da kike ta neman ko ina ban ganki ba na duba laki ba ki kuma amma a ce amarya an fara da abin nan da saboda Allah da annabi hmm? kar ki zama mai linkuburci man kamar waccan wacce na saki Hafsa Allah ya zuba min jaraba sa kina raina kamar kudin haya dole ba mai gida ka gani a zaune ba raina a ɓace ba Na yi na yi mai gida babu yadda ban yi da kai ba ka gaya min sana'a ka ki ka gaya min kinga kinga kinga wannan bincike binciken naki a garin wannan bincike binciken zargi ne ya raba ni da Hafsa tana can tana yan tarasa wanda zai so ta ma suna can suna rintima kokowa akan Ali akan Ali suna can suna kokowa kuma kina kina kin zo kin samu na lallaba na aure ki kuma ki zo kina mun wani abin wato abin da nake so da ke kina ji da kyau ina so ki gane cewa ni sana'ata ba sana'a ce mai kyau ba ni kaina daga bayan yanzu na fara da dama ni sana'ata ni ne nake rahoto ina kai wa toron zaki yana shigowa yana yin fashi in naga an kawo wani abu na da ya danganci dukiya ko an soke wasu kaya hin ga mai goyi mai gida dama ko ne kuka tare mu lokacin da muna ina amarya a'a ah! Ah, baba da ni a ah, ba da ni aka tare kuma ni ai ba a tare ba da ni ni ya kace in je kai rahoto sai a je a aiwatar da abin da za a aiwatar eh wallahi to amma tun da kin faɗa ina son ki kuma kin min wa'adin nan na daina in Allah ya zan je ya biya ni fansho na da garantuti na in koma fatauci to yanzu ni alwash abin da nake so in ga miki na miki alƙawari in Allah ya zan tashi in tafi gurin tauron zaki in ce ya sallame ni iya sallama ni na daina na daina na daina yi masa aiki eh, zan daina yi masa aiki eh gaskiya to to kenan, to na gode su na gode bari in shiga Allah ƙara mana albarka da kai amfani ya samu ka san ita sallama ko ko ka ba kai wa ka ah, Allah gari kai gari fa to ga nan dai gari sai dai a hankali dai da ta gari ga nan eh. duk a yanda kan riski kanka eh. ka gode wa Allah eh to da dama dama da yake dawa ce kyau dama dama ta kenan amma batun yawo ai ba yawo ni kai na yanzu magana da nake kenan guda mana bana tara barka a ce wai dan ta haliki wai shi toran zaki addabi mutane ba dama mutum wai haura ya je unguwa dan zai ta zo a can gangare muke magana Allah kiyaye mutumin kai mutum nan mutum nan mutum nan kai shi ni na sa sa mutane ne da shi da yawa ko kuwa ya akai oho kaga na farko su kwace ma kuɗi su dake ka su ubanka ni ba abin yana to ai inda dan ta kwace kuɗi ne mai sauki ne dukan lafiyar ma ai matsala ce kai wai daushe ya zaba mu labari kan magana eh ji wannan an ce eh, aka turan zaki ka san na burge da mutumin nan sharaki man ya ce wai kwanaki toran zakin ma ya zo kara rake shi a guje eh eh turo na gaske ne ka daina tantama shi toron shi toron zaki ya zo kenan shi da toron ya to to ka ce yanzu za a unguwa kan mu rika bin ka ai ni nan kai na. Mm. ai kawai sai godiya a kai kam alhamdulillah amma ni kam mm. mutumin nan fa iblis ne komai ne komai hedancin mutum ka cakuzu ai ka gama eh ka gama da shi amma fa ibro ka duba fa toran zaki fa aka ce amma ka duba ka duba yanayin ka fa ai abin da mamaki wallahi kai kake ba ita baiwa da ka sani eh. Allah ya mutane baiwa kala kala kai mai hankali kenan a to ni ban da hankali baka da shi ah, baka da ah, kai da ka duban ka cewa ni ni bai ah, ba ba to ran zaki za ka yi da ni ne Allah mm, mm. jaris za ka yi da ni ne jaris ibro ka raina mun wayo ibro na ce tambaye ka nake ka raina mun wayo ban raina ma wayo ba amma ibro saboda Allah to ran zaki ba aka ce ka raina mun ba to ran katifa ba ka raina mun wayo ka raina mun wayo kare ku ne kare na Allah da na da na da na masa buji buji to tsabar rashin mutunci wai ba komai ba komai ba komai zauna zauna kawai da na ci ubansa wallahi da na ga wai ke daure magin da yakin tirin amma wallahi da ku. ya maru ah, Allah karshe dai ce dan sabu gano da da ku tuban ku da kai ne ni ba buga mahalin halin dauka ice ne haka ne ban gane me fuskanci kana kawo ni kwanan ni da kai waye a gaban a wannan tafiyar fa kana kawo min latsi ya sha ne ke raina ba so ku raina mana hankali ne wannan yaron kai na magana kusa na magana kana maimaita mun ko a junan namu za ku zo kuna rigima saboda shashanci wato dan oga baya nan ba wanda ya sai ga tsawar ta muku saboda wannan kasan ku ko oga a harkar nan babu a gaba da wani ba na so ya isa ba na so ba na so kuma sake gani wallahi shi wannan ba zan gaya oga ba amma an na sake gani zan gaya oga kun san kuma oga da ran sai baci gara kan gara ran da musa ya baci kora ka oga ya ba Ko wani kashi da zamu je yanzu nan dama abu yanzu da wurin ogan nake na ce yanzu kwashe ku mu je mu yi wani lokaci yanzu duda ku a ce akwai wa'inda za su yi fada tsakanin waye da waye ba da wannan ne da wannan kuma duk sai da na gaya masu cewa akwai problem da ta kawo amma kowa ya daura kunnan su ce ba ba wani kai uga ne yi ma uga na to hanya yana nuna min wani gani gani ne uga ba haɗin kai uga kai me yi ma an samu matsala ne kwata kwata a wani al'amarin nan ba sa ba wa shugaba shugabancinsa na ɗaukar cewa ni ne a gaba da shi ni ya kamata ya girmama amma uga habban da irin wannan ba sai ka ce in zo ba amma kai tsaye har ka shigo da kanka har gidan gona ta har cikin su to abun ba in ka lura ainihin ɗaya ma na taho mm, na gani abin da nake so amma kayo mu ta kafa yawwa ni abin nan ba ya kamata mu tashi tsaye mu duba abin nan da idan rahama mu san ta ya abin da yake yake ruwa saboda ni ya fara girgiza ni kana ji Allah dan Allah ba tare da kowa ya ji abin da muke in kana da masaniya akan barayin nan ko kuma wace hanya kake ganin in Allah ya sa ka sani suke samun bayanai da za mu kulla abu cikin sirri faran kuma sai mu ji kuma abin a bakinsa ni ba abin da ba abin nan fa ni fa ina ka san fa ranka ya dade azan da zango dauka na hagu babban abin da yake damuna a rayuwa ta ta duniya a gaban da zaman garin nan da muke an sha da na warke kuma duk mutumin da maciji ya sare shi dan yana yawo da daddare ya ga bakin tsimma yana hudu ko bakalle da kokari da ya kauce wurin ni kai tsaye ba koye koye tsoro nake ji dai in gaya ma amma na zargin ma neman ya san me ake ciki da haɗin bakinsa da yawunsa kuma ake wannan abin akwai lokacin da a wurin zaman makoki jama'a suka taru aka fara irin wannan surutan na kaɗan da magana. saboda ba na san ma a ɗaga ta a ce a gida na aka yi wannan zance amma duk da har Allah ya sa ka ta ko ka zo shi ba koye-koye na fito maka a mutum na fito kuma na gaya maka gaba ɗaya haihuwa da hanji bincike ne ba wato guri ya kama da mutum ai ko ta hannun ba za ka gane eh a ran kai dade a ja baki ai muna ga rasulullahi ya kuka ta harsa miji ni in za mu magana da wani ai sai zo da wani ni da kai ne kare ya cije ni da kai mu tsobai tsobai da mu zo na magana kuma to a baki na za a ji ta ka san abin kaddara ne wani limamin gari da rabaniya ka manta da eh, wani ka zo kai tafil da baka ba ni yanzu ai na ji bakin zabi ko baka gane ba tashi yi bi ka gane abin da mu yi ni ce da godiya ni ce da godiya domin irin wannan karfin hali mutum ya tona ma irin wannan bacin ka kanan kafa ka ce ni na zo din ba ai yadda ce ta sa yadda ce ta sa Wuri na ga yake sai sai wallahi nan ka ce da taki ne ba taki ba ne na dubu ne eh, tafuka kuma na zamani shi yasa ya kono mu aka yi masa wani lokacin masara ma zaginta ya duk kun kashe ta da wadansu abubuwan kuma da to sai mu hada a masallaci to kun ga mutanen garin nan fa dole mu taya musu saboda shi oga ne musu lakula Allah wallahi gaskiya ne wallahi oga ne musu lakula gaskiya ne waziri ko ba haka ba saboda mu kake da ragama a hannun ka mu a bamu bindigan man kai oga yanzu ko da ko da hakuri baka yage mu gogaro ba gaskiya ne yawa sai ku eh ah, wannan fa ne ne mai ya hatsi eh, to to na garin madallah eh, ya oga ma ne eh ba da ya dan da zuwa yanzu yana zuwa na aiki ai muna jin daɗin sha'ani da kai eh amma shi yasa bana gaggawa har biyu na fasa kuma za ku daina kwanan sai oga sai oga sai oga da zuwa eh ga babban karan zauna mana zauna mana to ya ne kake jiki ne ne ba ruwan ku oga dama oga abin da nake tafiya saboda na zo ne ni wannan sana'a samu na daina ina so ina so a sallame ni in aka sallame ni aka barin haƙi na duk da nake wurin ku alabishi ni ba zan ƙara dawowa ba kayar kaya na yi amma ina roƙon ka saka na ni ma rabu da ku ai daidai ai kuma tun da ka furta ai magana ta kare rabuwa da mu ya zama dole kuma ma ko ba ita ba komai wallahi wallahi ba na son na hakura wallahi na yafi duk wani ma'aikaci zai yi ritaya sai an haɗa masa kuɗin fansho da dole ne ni ba na kuma kai ka daina ni saboda haka mu ma mu ma ya kamata mai ma shaida na cewar a cikin mu kake kuma in ka je kai ma kai kai mana mu ma kai kai mana addu'a Allah ya sa mu daina wallahi fanshin nan ni ba na san ba na bukatar fanshin ba kana dogon zance da yawa kaka ya ga mun tsumma kaka ya ga mun tsumma ya kwanta ya gas ya gas ci ba mana oga sai sai sai su debi kafofan mana mun dai aka kwanta ita haka ita haka ita haka ita haka matsata wa ka za a mashi oga oga mashi yawa wai oga Oga, oga, oga, oga, oga, na hakura na sana hakura. Zo nan, ka hakura, wuda ka hanya. Kai ka sake shi, shi ya sake shi. shi ya sake shi dama yana cewa ya san shi a gari kai ka sau shi daidai guda yana ba mu yi abin yi ne ba kamata ku yau a bankare rago gaskiya don na wasu tumaki suna zaga a gefen rago uba ya kamata a bankare wa shiga gari ya kamata yi saboda wannan mutumin zai iya kai rahoto A'a. yanzu ai kun bar shi ma me isa baka kawo na shawara ba zo nan zo nan ai kuskure me isa baka kawo na shawara ba me isa ga yanzu ne tunanin ta to sai oga ana magana baka ai oga a fasace nake da kike kan wani bishin dawo da shi ba san shi wai baban sa ne limami ne wai ki rufe fuskar sa ba a so a sheta shi gyara fuskar ka gyara fuskar ka fito da ita kowa ya gani je ka ta

mu ba ya gaskiya yana ganin lokacin mu na tawaye ba to ya za a kura da bugu gaddi da kwashe kuɗi ka duba ka ga yadda muke fita muke wahala muke kwato kayan al'umma ka san wawo a kan sabo gannan bai ne wasa kura za ta ci kura wata rana za ka yi mai juyin mulki Allah ko ban mai juyin mulki wallahi kura za ta ci sai ka bari na mumi za ka nuna kafin yi mu kenan ba haka nake da ina nufin kuma tsoron amma ina tabbatar muku da cewa ba na yi ni yadda ban da kowa ba san kowa na wuri ko taron kogar shi ba Allah wani gaskiya kamata kawai dai ka gane a dai zauna dai a dai canja shawara saboda abin da ake shawara ka gane wajen kisan nan gogo ba za mu danna yayi kogan bai zo bane eh mana ai labarin gidan nan da za mu danna gobe ga kawai nake jira ko shi ko waziri da kawai mu ma kashin zamu je mu wani abu ne ake yi za kama da gaske kawai a a ba dan ma mu mazaje bane ba ko ni ai ko da hannu ba ka ga da hannu nake ba da wanda kun jira ta ba mu kusa cikin garin mu je mu tare hanyar can mu tare da ga da cikin na abin da ba so gani dai yau sai wannan jakar mai kai ki eh kai ki wani kwaro ka ne da gida na ai na ne a ciki waye ce ki buɗa min nan waye ce ki buɗa min saki aka yi saki aka yi ki daina min irin wannan ki daina min irin wannan kin yi na ƙarshe wala kin yi na ƙarshe Allah wannan ba ma a maimakon auren ki ba maimakon rayuwar ki wallahi wannan zaki zaki zaki rasa rayuwar kar ki sake min irin wannan zaki rasa rayuwar ki wallahi za ba ma auren ki ba ma za iya rasa rayuwar ki akan wannan eh na ga miki tsare ne ne ji.

ban da komai What? hanyar nan ba tare da ka to da kuɗi ba sai mun sai mun kashe ka dan renin wayo an gaya maka hanyar nan ana towa ba kuɗi ne rufe idanka rufe ka wanda yukun Allah Allah ba harshe da mu ko ba ba kar magana idan addu'a nan ne ita ce kullum abu ku ne bane kuna faɗa kuna ta inna la yughayyiru ma an da mu ba babu da laifi ko daga cikin wannan al'amuran da ke faruwa hmm? hmm. Allah fa Salamu alaikum. alaikum

to shine muka zo zan yi taimako ka sai mu muna yi alfanin mu ma alfanin mu ma wai shi malami ne ya ji abin da yake damun kasar ka eh, ya ji abu ne yana damun wani gari ne zan yi taimako da da addu'a maganin fashin eh muna da magani ko da addu'a ba da muke kenan ba ka ba ta ka ce ka zo a haka da baki kamar an kira wura kuma ya waya ka ce wai za ka zo ba ya baba ai ba ai ba ya zo ba sai a saurara mu amma nan ka dade ai ga me kama ake yi yalla kai ce a tambaye ka kama su kake koya da su a tambaye ka kama su kake koya kake da su ba shi min yayi ce ma kom da magan da yawa ko kuma zan sanyi da zan yi da da da wanda yayi shara aiki ya rage nasu kai bobawa duk malamin da muke da su a kasan babu kai amma na zo ne zai kawo wannan yan fushin sai kai da kake turo a wuri na na kai ta gurin malam karibin lahi na kofar magana ta kare ce mai ce magana ta kare Allah ya zo da dogon baki kamar tsohuwa nan ta zaki ba ta kasa gida ban ma a ce wani ne ba a yi ba

ta bindiga ta ilim da zan shiga daga ciki ka ga jira sannan amma ga shi nan dai wani malam da abun ba shi kai amma mu ne ma ya abin da nake so mu jarraba mutumin nan ko mu jarraba mutumin nan mun raina akan ma to mu jarraba ana gabata malam a dauki kuɗi a ai wa ba ki yana bai kai dan ta muka linka da gidan kaji an kwashe ta yi ta ce yawa ya kawo mana karshen na ce a jarraba shi ne abin da za a yi cin naka amma dan bahira ya ba shi ce ya ji a gani ba na kawo na gama a share a share gidan doki kai shi can ka tsere gidan kai kai shi ba ko Haka ba madan bashin ba ne, malami ne. Kuma sai ya kama sai a can na sama, kuma da abin ya zami da tsakanin can ba wani abu za a kai da kai da ka dan dan ba a saki jiki da a ba yi a ka san ku na san kakanka wallahi uku biyu yake zuwa eh, ɗakin eh. yana zagaye ko yana zagaye ka ka ta da baya Now, great,

zai hukunta duka kowa sai yi zama da tafi Allah ya wa Allah ya sa wuce Kai cewa da ba a shi gidan Ni da gidana magana. Allah ya yi mali da aka yi wa malam dana kuma kudin taimakon ina ban yafe ba. ƙarya ne ba a sai an wallahi na gare da wannan sauran ta ba wani maura ai ba a ce in kamo da ba da an tafi ta ba za a ba da kai da ba a kan saba ko an saba kowa ya kano da a